Allah. ta gudu ya yi ai jarumanmu na ƙara girma da ɗaukaka Allah ya cige gaba Allah ya yi jagora ga kamaraman A ga kamaraman ɗinmu ga yadda ake shirya fina-finai fina-finai da waƙoƙi jarumai an gaji ko to sanninku ya gajiya to Allah ya ƙara basira da ɗaukaka Commissioner of Finance muna nan muna ta ɗauka. Mun baro Kaduna mun dawo jihar Kano. Mm. Sannan kuma za mu ƙara komawa Kaduna. Akwai zuwa Kaduna yauwa. Don haka kansila kake kansila ne ko? To kansila, kansila ba kansila ba gwamna, gwamna 2022, Wallahi, Allah sa dai, Allah sa dai ka ba mu mota. <laughs> mota muke bukata wallahi. Mutu ga kan wala mana ya ji jiki. mu celebrity wata duniya ta sani kuma take yayi. da gani za ku ce tashar Jiza ta Hausa TV matafiya Hausa TV an yi babban kamu yau ga celebrity ga ta da kanta wanda bai taba ganin ta ba ma ga ta dai um, muna tare da ita yanzu haka to yanzu an tufati ki gasa da masu yanki masu kallonki, ki masu sauraron masu son fina-finan ki amarya kuma in ce mata a gidan mata wallata cikin gidan ta cikin insta Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni suna na Fati Muhammad Adam wacce kuka sani da Zinariya ko kuma in ce muku Hajiya Sara a cikin fim din Isusu wato matar wata balle masoya na ina yau ina ji da ku na birni da na ƙauye da inda kuke a faɗin duniyar nan alkhairin Allah ya kai muku ina yin ku sosai to yanzu masoyanki akwai wata tambaya da wani masoyanki ya kira ya ce dan Allah diran da aka haɗu da hajiya sara cikin izar so a bashi wannan amsar To an ce Hajiya Sara tana da girman kai, Hajiya Sara akwai tsiwa, Hajiya Sara ba ta kula da masoyanta. Shin gaske ne ko ku a'a shaci faɗi ne kawai na mutanen mu? Hajiya Sara mutum mutum ce mai son jama'a ko ku Hajiya Sara ba ta wulakanta masoyanta ya abun yake aka ce waga a bakin mai ta yafi daɗi. Yanzu ke wayewa da masu kallon ki hankali domin su tabbatar da cewa waccan magana da aka turo ba haka bane. Gaskiya ne haram. bayan Allah da kansa ya ce mutum yana da daraja ya fifita ɗan adam ko da kowa irin halitta a duniya to ni mm. wace ce ni wanda Allah ya da kansa ce duk wanda zai wulakanta ɗan adam kamar shi mm. ba zai bar ba sai ya wulakantacciyar rayuwa gaskiya kuma rasuwa zan wulakanta sai ɗan adam dan uwana ba harma Allah bane kowa na wani ina son kowa duk wanda yake ƙaunata wala eh. to yanzu wani masoyinkin yana so miki wani gift ma'ana ana son a baki wata kyauta me kika fi so a baki kyautar sa ina son turare eh <laughs> kije kina buƙatar turare To, Hajiya Sara wannan amsar da kika faɗa magana ce daga bakin mai ita, amsa ce wacce aka turo ta a tashar Diza ta Hausa TV da matafiya Hausa TV. To aka turo wannan saƙon an aka ce kuma saƙo ne aka ce diran da aka haɗu da Hajiya Sara za a yi mata wannan kwashin ɗin. An ba da kuma wannan wannan amsar ga masu kallon mu. To yanzu misali, yanzu miki gaba muke gabatarwa a wannan wajen da muka zo muka same ki. Ko izar sodan ake yi yanzu? A'a, nan mun zo da waƙar siyasa. Eh. ta alhaji sa'idu Allah ya tabbatar mana Allah ya ƙara girma da ɗaukaka Allah ya baki abin da kike nema Allah ya ƙara yauwa kuma wannan aikin da aka gabatar yanzu mm. da kamaraman ɗin da komai dai da kika sani aikin nan ya fito daga kamfanin Raja Photo Studio. Yawwa. Raja Photo Studio. Amin. Allah ya dafa Allah ya sa kuma a fa haka. Amin. Shi duk mai nema? Eh. Shi Mene ma na tare da samu? Yawa wannan <laughs> kuma jiwa ne yake hanyar Allah dole sai ya sha wahala. Gaskiya ne. Ba a neman halak da wasa. Wallahi. Dole sai kai kaman fasaka kai kai ya ce maka eh kai ne wallahi to kai ne Allah ya riga ya maka duk wani abun duk wani ba wani me yi sai Allah ka kama ka saki kowa kawai Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh sallan nan guda biyu kuma ka rike iyayenka eh. kowa ma ya ci abu sa kawai wallahi kawai ba wani wani <laughs> no wahala <laughs> eh zan fara kun shirya Amarya ce kafin mu kai ta. <laughs>

eh a ba su ni zan ce ni <laughs> ai ban san ba ai wallahi ban san akan abin da ake magana ba ne shi shi yasa wallahi tallahi eh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 mafarki